Na tambayi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu in har shugaba Jami ya ci gaba da yin turjiya to me zai faru? kungiyar yammacin afirka ecowas da kwamiti na shugaban muhammadu buhari sun ce babu abin da zai hana a aiwatar da abin da tsarin mulkin gambia ya ajiye wannan kuma yana nufin in an samu an yi a cikin ruwan sanyi falon alhamdu in ba a samu a cikin ruwan sanyi aka yi hakan ba komai yana iya biyowa baya yalla ba idan ce komai yana iya biyowa kamar me kenan misali ba a komai ma kake tunani dai abin da nake so in ce maka ba abin da aka dauke aka ce ba zai iya faruwa ba a cewar kwararre kan sha'anin diplomasiya kuma tsohon jaka jakadan Najeriya kasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru, amfani da karfin soja ya zama wajibi. Na yarda da wannan tunanin su na amfani da karfin soja. Mutumin nan bai da niyan zai sauka a To ambasada baka ganin wannan yana da illa ga tsanin zamantakewa da kuma tsaro a Afirka ta Yamma. Inda ce Gambia wata kasa ce wanda take da jama'a da yawa za a yi tunanin haka. Amma Gambia wanda ko miliyan biyu ba su kai ba. Sojojin su ba su ce dubu ɗaya ba. Cikin wani dubu ɗaya da ake magana ba wani soja ne da za a kira soja ba kamar boy scout ne za a ce kawai don haka ban ga yadda zai kawo wani damuwa ba mutanen gambe ni na tabbata murna za su yi in aka zo a fatattake shi don sun kosa da shi to sai dai kuma bisa ga dukan alamu ana samun sabanin ra'ayi kan amfani da karfin soja dr umar ardo tsohon malami ne a kwalejin horas da hafsoshin sojin najeriya a ce hakan nan ya faru ga Najeriya ana ji West African State za su hada sojoji su zo su yaki Najeriya ko kuma don Gambia kanuwan ƙasa ne an raina ta bai kamata ba already mu a Najeriya muna da problem sojojin mu ko ta ina suna fada suna fada South South suna fada Zamfara suna fada Central Najeriya, Middle Belt suna fada Kaduna suna fada Boko Haram a North East sannan kuma a ce a kai su waje su je su sake yin fada ta yaya za a yi haka don Gambia gaba ɗayan ta Gambia tana depending a kan Senegal. Senegal kawai in ta hana komai shiga Gambia za a durkusar da wannan sinna Amma a ce a yi ƙarfin soja wannan an nuna ban ma san me muke yi ba. Amma shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu na da wannan ra'ayi. To idan akwai matsala maimakon a ce za a yi rigima a ce za a kawo yansu abubuwa na faɗace faɗace wani shi watakila abin zai fata kenan in ba zai samu bagara kowa ya rasa saboda haka sai a ce lalle lalle ya sauka ba a rantsar da sabon ba shi kuma tsohon bai ci gaba ba ranar da lokacin su ya kare a kafa gwamnati, rikon kwarya har in akwai wajibcin a shari'a ita shari'a har sai an kare su na abawa wanda ya kamata. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.